Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 28 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Jiragen yakin Isra'ila sun jefa bama-bamai a maboyar Hamas da ke karkashin kasa a arewacin zirin Gaza. Jami'an Amurka sun ce an tsinci gawar Robert Card wanda suka yi imanin cewa shi ya kai harin harbin da aka yi a jihar Maine da ke arewacin kasar. wata matashiya mai suna armita jaravan 'yan shekaru 16 ta rasu bayan wata gama da ake zargin ta faru tsakaninta da jami'an tsaro dangane da saba dokar sanya hijabi ta iran kanun labaran kenan idan shirin ya shiga giwa afirka wato najeriya za ku ji ziyarar da jakadan falastina a najeriya ya kai jihar kaduna muna kuma tafi da rahoto a kan halin tattalin arzikin kasar kamaru sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin kamar kowace asabar muna tafi da shirin a dawo lafiya tare da abokin aikin mu baba yakubu makeri amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jiragen yakin Isra'ila sun jefa bamabamai a maboyar Hamas da ke karkashin ƙasa a arewacin zirin Gaza a cewar jami'an soja da sanyin safiyar yau Asabar a zaman wani bangare na faɗaɗa hare-hare ta ƙasa da ta sama da suke yi domin kawar da yankunan da mayakan Hamas ke iko da su bayan harin da mayakan suka kai a kudancin Isra'ila makonni uku da suka wuce. rundunar tsaron isra'ila ta ce jiragen yaƙi sun kai hari a wurare da yawa a ƙarƙashin ƙasa sun kuma lalata muhimman biyoyin sadarwa lamarin da ya janyo katsewa hanyoyin sadarwa kusan gaba ɗaya ga al'ummar gaza kimanin miliyan biyu da uku muna samun ci gaba a matakan yaƙin a daren jiya dakarun isra'ila sun shiga ziran gaza sun kuma faɗaɗa ayyukansu a ƙasa a cewar riya admiral daniel hagari kakakin rundunar da safiyar yau asabar hagari ya ƙara da cewa har yanzu dakarun suna nan a fagen daga jami'ai sun ce an tsinci gawar robert card wanda suka yi imanin cewa shi ya kai harin harbin da aka yi a jihar maine da ke arewacin amurka michael soschuk kwamishinan kula da lafiyar al'umma na jihar ya faɗa a wani taron manema labarai cewa card ya mutu ga dukkan alama sakamakon raunin da ya ji daga harbin bindigar da ya yi wa kansa gwamnar jihar janet mills ta ce an gano gawar card ne a garin lisbon falls da ke jihar maine hukumomi sun yi ta neman kawar dangane da wasu harbe-harbe da aka yi ranar larabar da ta gabata a wurin wasan bowling da wani wurin cin abinci da shan barasa a garin lewiston da ke maine ana kyautata zaton ya kashe mutane sha takwas tare da raunata wasu sha uku ciki har da wasu kurame guda hudu. da yake fitar da sanarwa da yammacin ranar alhamis shugaba joe biden ya yabawa 'yan sanda bisa dagewar da suka yi wajen farautar maharan tsawon kwanaki biyu ya kuma yi kira ga 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar republican da su taimaka su ba da haɗin kai a rage tashin hankalin bindiga. wata matashiya mai suna armita jaravan 'yar shekaru sha shida ta rasu bayan wata gama da ake zargin ta faru tsakaninta da jami'an tsaro dangane da saba dokar sanya hijabi ta iran a cewar kamfanin dillancin labaran irna a yau asabar a makon da ya gabata an bayyana cewa kwakwalwar jaravan ta daina aiki bayan da ta samu rauni a ranar 1 ga watan oktoba mutuwar matashiya masu amini 'yar shekaru 22 a hannun 'yan sandan da'a a watan satumban shekarar da ta gabata ta janyo zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati da ta rikide ta koma nuna adawa da mahukuntan iran mafi girma da aka gani cikin shekaru da yawa dama kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama ne suka fara bayyana wa jama'a cewa an kai jaraban asibiti inda suka sanya hotuna a kafafen sada zumunta da suka nuna jaraban kwance ba a cikin hayyacinta ba an kuma sanya mata abubuwan taimakawa wajen numfashi da kuma bandeji a kanta sai dai kamfanin dillancin labaran reuters bai tantance sahihancin hotunan ba. iran ta musanta cewa jaraban ta ji rauni ranar 1 ga watan oktoba a wata arangama da 'yan sandan da'a da ke tabbatar da ana kiyaye dokar yin shiga musulunci ta tilas a tehran to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga Najeriya inda jakadan Falasɗina a Najeriya ambasada Abdullahi Abu Washesh ya kai ziyara a jihar Kaduna inda ya janyo hankalin 'yan Najeriya akan halin da Falasɗinawa ke ciki sakamakon hare-haren Isra'ila a Gaza inda ya bayyana cewa akwai buƙatar a kai ɗauki. Wakilin murya Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikra ya aiko mana da wannan wato ya aiko da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da za ku ji. jakadan palestino a nigeria ambasada abdullah abu shawish wanda ya zagaya wasu gidajen rediyo a garin kaduna dai ya karkare da wani gani na masu ratsakin da ya hada da malaman addinin musulunci da kirista da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a garin kaduna inda a lokacin ganawan ne kuma ya yi bayani a kan halin da Falastinawa ke ciki. The number of internally displaced persons in Gaza Strip is above 1 million and 400. Ya ce adadin 'yan gudun hijiran da ke zirin Gaza ya kusa mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu. Waɗanda dukkanin waɗannan mutane ke raɓe a gidajen 'yan uwa da abokan arziki da makarantu da masar ɗinkin duniya da masallatai da kuma coci-coci da sauran gine-gine na hukuma. Kuma har-haren ma sun lalata ta gine-gine sama da dubu ɗari da tamanin da ɗaya ciki har da gidaje guda dubu ashirin da bakwai da ɗari bakwai da tamanin da ɗayan da aka rugurguje su baki ɗaya. Dabta Ahmad Mahmud Gumi shi ya jagoranci wannan taro na jakadan Falastino a Nigeria da kuma sauran manya-manyan addinai. kuma ya ce lokacin dakatar da yakin da isra'ila da falastinu ke yi fa ya riga ya yi abin da ke faruwa a gaza duk wanda ya sa ido ya gani ana yin haka bai san nan da nashi za ta jiyo ta same shi ba wato ya kamata kenan dukkan mu mu haɗu mu ce majalisar ɗinkin duniya ta tsaya da yakin nan amerika ta sa hannu a tsayar da wannan yakin nan sannan duk wanda ya jikkata a je a taimaka mishi a ba shi magani yan najeriya musulmi da wanda ba musulmi ba mu haɗu gaba ɗaya kalmar mu ɗaya ba mu yarda a dinga cin zarafin ɗan adam ana cutar da shi ana muna kallo. Wasu daga cikin malaman addinin Kirista da suka halarci wannan taro ma sun ce ya zama wajibi a tausaya wa Falastinawa akan abin da ke faruwa. Sunana Pastor Hana Wadi Buru. Ina kuma wakiltar Majalisar Dinkin Duniya a karkashin Human Rights Agency na ƙara yancin bil'adama. Ana maganan bil'adama ne rayukan da ake rusarwa ne shine damun akwai tsofaffi mata da maza akwai matasa akwai yara kana ba san hau ba san soka ba an karkashe su to zaman lafiya muke so a yi addu'a a kuma ba da shawar da gudunmawa da yadda za a samu a na mutane a cikin halin da samu kansu. Ni sunana Pastor George T. John. Dalilin da ya sa muke ganin cewa maganan ne ta dan Adam in ka dan kisan da ake ba kaji ake kisa ba a ce mutum mai rai bil adama a ce ana kashewa yara ana kashe mata ana kashe tsofaffi ana hana abinci ya shiga kuma a ce yakin addini mu shawaran mu shine a zo a zauna tare a sasanta. Kafin tashi taron tattauna akan abin da ke faruwa a zirin Gaza Hazan ma sai da sanata Shehu Sanin da tsohon dan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama ne ya nuna da cewa yakin Isra'ila da falasinawa ba addini ba ne. A ramin wannan lokaci sun kashe mata, sun kashe yara, sun kashe masu sun kai hari ga masallatai, sun kai ga asibitoci, sun kai ga coci, sun kai ga ko'ina. Rikicin Falasinu da Isra'ila ba rikicin musulmi da Kirista ba ne. rikici ne wanda yahudawan gwamnatin isra'ila ta buɗe yaƙi a kan musulmi da krista da suke kasan falastin saboda haka wannan taro na nuna goyon bari shekara saba'in da takwas kenan falastina suna ƙarƙashin mulkin mallaka isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To madalla an gaida Isa Lawal Ikra. Masu tsaro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. haɗakar ƙungiyoyin ƙabilu 'yan tawayen miyamar sun ƙaddamar da wani farmakin haɗin gwiwa a yankin arewa maso gabashin ƙasar a jiya juma'a da nufin kwato wasu wuraren sojoji a yankunan da ke kusa da kan iyakar ƙasar da china a cewar ƙungiyoyin da mazauna yankin mayakan arakan da na mnda da pnl da ke kiran hadakar three brotherhood alliance sun fada a cikin wata sanarwa haɗin gwiwa cewa sun fara kai hare-haren da suka yi wa lakabi da operation 1027 a jihar shan ta myanmar hare-haren na iya zama wani sabon babban kalubale a ƙasar da ke fama da rikice-rikice a kudu maso gabashin nahiyar asiya ba kasafai ake ganin manyan hare-haren haɗin gwiwa da mayaka masu adawa da gwamnatin mulkin sojan miyamar ke kitsawa ba a wani bangaren saboda sojojin ƙasar na da manyan bakamai da kuma ƙwararrun jami'ai. 'Yan sandan kasar Sabiya sun kama mutane shida sun kuma kwace makamai masu sarrafa kansu bayan wani harbi da aka yi tsakanin bakin haure a kusa da kan iyakar kasar da Hungary har mutane uku suka mutu wani kuma ya jikata 'Yan sanda sun ce da yammacin jiya Juma'a sun kama tare da tsara wasu 'yan kasar Afghanistan hudu da 'yan kasar Turkiyya biyu da ake zargi da mallakar bindigogi da ababen fashewa ba bisa ka'ida ba. Sai dai nan take ba a san ko za a tuhume su da laifin harbi ba ko a'a. a safiyar juma'a ne ake kyautata zaton aron gama ta faru tsakanin gungun bakin hauran a wani kangon rumbun ajiyar kayan gona da ke kusa da ƙauyen horgos jami'an 'yan sanda sun kai samami a yankin inda suka kwace bindigogi masu sarrafa kansu guda biyu da albarusai sanarwar ta kuma ce sun gano bakin haure 79 da aka kai su wasu cibiyoyin tsara baki rahotannin tashin hankali da faɗan bindiga sun zama ruwan dare a kusa da iyakar da ke tsakanin sabiya da ƙasar hungary wadda mambar tarayyar turai ce dubban bakin haure na yada zango a yankin suna neman hanyoyin tsallakawa da taimakon masu safarar mutane. A gaida Maryam Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai halin tattalin arzikin ƙasar Kamaru. Kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa mai mana ta Sadiru ta aiko mana. A shekara ta 1985 ne kamar ta fuskanci kalubalen durkushewar tattalin arziki ta hanyar rage darajar sifa, sannan ga faduwar farashin kofi da koko da kuma man fetur inda ya haifar da taɓarɓarewar harkokin kasuwanci sakamakon haka da ya gwamnatin kamaru ta ɗau matakai farfaɗo da tattalin arzikinta kuma ta ce ta aiwatar da taimakon bankuna da kuma shirye-shirye da tsare-tsaren wasu dabaru. A gaskiya mun san a shekarun baya a lokacin da wato farkon shugaban ƙasa kamaru wato ahmadu ahijo lokacin da wato yake mulkan wannan ƙasa ya nuna cewa kamaru fa ta kai matsayin da za ta iya dafin kanta da kanta wato kenan akwai arziki da yawa wanda kuma hama akwai ma kyaututtuka akwai abubuwan da kamarun suke taimaka wasu su kasashen waje amma shi kuma lokacin da ya bar wannan mulki din duk abin da ya bari ya tsaya kan haka to mun san cewa kuma wannan shugaban kasa na yanzu a wato shekaru ina ji shekaru goma zuwa goma sha ɗaya ta baya shi kuma ya nemi da zai bunƙasi wannan zai ya nemi bunƙasarwa wannan tattalin arziki na ƙasa to amma shi dai wannan har yanzu dai ƙasar kamaru tana cikin wato hali wato na kuncin rayuwa wanda ba ma farashi ta kofi ko kuma ta takatau ne kawai ne suke da wannan wato tsadar ba tsadar rayuwa abinda ake samun da ko ma abinda muke nomawa yanzu kamar doya kamar dankali da sauransu yau abin da abin da ake samu a jaka ɗaya yau in ba ka haɗa jaka uku jaka sama da haka ba za ka same su ba to kenan wato wannan matsalar da muke ciki yanzu abinda da za a gane idan ana so a dawo da wato arzikin da wannan kasar kamar take da shi kamar na da to dole ne shi an sa wato magudan kudade wato a hanyar wato noma wanda kuma za a yi noma kuma a daina ɗauko kuma abinci ta ƙasar waje a kawo kamaru ina ce hakan ne za a iya magance wannan abin da ya yadda Allah. Yanayin tattalin arzikin Kamaru bisa hasashen bankin ba bada lamuni a shekara 2023 nan zai kai kashi hudu cikin ɗari da kuma kashi hudu da igo biyar cikin ɗari a matsakaicin lokaci bisa sabon hasashen bankin ɗin sabanin shekara 2022 da tattalin arzikin Kamaru ya kai ne kashi uku da igo bakwai cikin ɗari mai Sado sashin Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. An gaida maimuna tusado da wannan rahoto. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kowace aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan muna intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba da fatan za a dawo lafiya. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya koma makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. za mu ci gaba da tattaunawa ne da Alhaji Usman Shehu Shattiman Sarkin Zangon Kumasi kuma Sarkin 'yan adaidaita a birnin Kumasi akan umarni da hukumar birnin Kumasi ta bayar na hana masu sana'ar tukin ta shiga cibiyar kasuwancin birnin lamarin da ke kawo cikas ga sana'ar wanda kuma ka iya sake jefa matasan da ke wannan aikin komawa gidan giya na zaman kashe wando a makon da ya gabata mun kai inda wakilinmu a kumasi hamza adam ya yi wa usman shattima tambaya kamar haka kace gaskiya ba kuma sa ne. na fahimta wasu kwakwaku masu sana'an adidaita ba ainihin al'umman kumasi ba ne. su wasu al'umma ne banda ainihin na kumasin eh to na ce maka ba kuma sawa ne. gaskiya lalle lalle ba kuma sawa ba ne amma ban iya ce maka suwa ne suwa ne saboda a dai zauna lafiya amma ba kuma shi bai iya yin wannan abin don ya waye ya san doka saboda haka ba kuma sa su kai wannan rigimar nan ba domin da aka kama aka kai court wani ba kuma shi ma ke ciki mu muka je muka an su ne dan shi ba ba kuma shi cikin abin wannan abubuwan nan to mun samu labarin cewa akwai wasu matasa ba su duka ba Eh, suna amfani da adaidaita sahun suna aiwatar da wasu abubuwa da suka saba wa ka'ida na kasa ciki har da wato fashi da makamai sa'an wasu kuma ana kama su da miyagun kwayoyi eh, masu tarwasa hankulan bayan Allah a jikinsu a duk lokacin da 'yan sanda suka tsare su. Eh, shin wannan al'amarin yana faruwa wasu labarun haka sun kai gare ku da suka kai gare ku wasu matakai da kuke ɗauka domin ganin kun saftace wannan sashen. gaskiya wannan abin nan ba ina ba 'yan adalita blame da yawa bai eh, zargin su kwarai ba ne wasu abubuwan suna yi ne kuma kamar wannan abin da ka tambaya suna yi wasu na yi wasu kuma ba su yi kuma da kaga mai yi ka sani don akwai lokacin tara tax force da ce ga abin da fa faruwa ku tashi ku sayan da za ku yi yaron da ku yarda da shi ku ai da muna kawo su police station was kawo ka police station aka ganka yaro karami a kawo ka a baka wani an shi mato a ajiya ce ka kira mai mato a bashi wani duka an yi haka daga baya abin ya rikice domin za ka kama wani yaro ne za ka gan shi lasisin da sai ka dubi shekaru ka dubi lasisin ya ba shi lasis to inda matsalan abin da ya kawo matsalan kenan duka shi muka ga kankaman muna gajiya Ina fahimta ka ce eh, za ka ka kama yaro ɗan kankari wanda bai kai shekaran da ya kamata a ce yana sana'an adiri ta sahu ba. Sa'annan kuma sai ka gan yana ɗauke da lansisi bi mana yana da dama ya yi aiki kenan ba tare da an hana shi ba. Eh, irin wannan al'amari an eh, kuka gani ya kuke ji a cikin ku. wallahi ba mu jin daɗi mun kakkama da dewa da dama ƙarshe doka ne ya bashi amma da za ka duba shekaru kai kana yi ka gane wannan bai kai shekara sha takwas ba ma to amma ya bi yayayi yayayi shi dai sun yadda ya samu las kuma lasasin jano mai kyau ba lasin banza ba to ka gani an hukuma ya bashi lasis ba ka da abin da za ka yi dole ka kyale shi. Tsoron ka daɗe batun lasisin ga kuma eh, ya tabo wannan batu na ku zatin kanku sana'an da kuke na ta sahu duk da cewa eh, sana'a ne wadda yake ya taimaka wa al'umma da adadin su ma ya kai dubu ashirin a nan birnin kumasi kadai na jihar ashanti amma har ila ana ci gaba da tafka muhawara kan koshin a halatta wannan aiki na ta sahu ko kuma a haramta don saboda halin yanzu ko halin da muke ciki sana'an adaidaita sahu doka na kasan Ghana bai amince da shi ba ko ba haka ba haka yake doka akwai wani yunkuri da kuke yi kun gabatar da wani kudiri kun tuntubi wasu manya domin a gabatar a majalisar dattawan kasa a yi muhawara a kai a kada kuri'a eh, na raba gaddama domin tabbatar da cewa eh an amince da sana'a a daidaita sau ta ci gaba da aiki gaskiya mun yunkura honorable alhaji mubarak mun gana da shi kan wannan abin wato wakilin maza ba asawa suke nan kuma tsohon wato mai tattaro eh, babban jam'iyya eh, mambobin 'yan jam'iyyar adawa a zaurin majalisar dattawan kasa ko ba haka ba haka kuma ya tashi ya shiga cikin munga ga shi domin akwai ran da ya je da maganan parliament to amma karshe ba mu ga yadda dai inda magana ya kai ya kwanta ba amma kuma bai bari ba sa'an nan mun bi wasu manya kuma wa'anda yake su ba abin gaba ne su ma fatin su daban su ma don abin na jama'a duka ne kowane faci na cikin masu duka daidaita. Na fahimta ku yan adaidaita ba ku halakanta kanku da wata jam'iyya ba ku dai naku ne kawai aikin da za ku yi ya samu karbuwa. Shi ne biyan bukatar mu. Mun bi wasu manyan NPP su kuma musu magana sun muna alkawari suke da gwamnati sun shiga ciki amma har yanzu ba su yi muna komai ba. Amma Mubarak da muka bi shi gaskiya mun ga yunkurawan shi. To kaji abin da ke akwai. taurin kare da mu duba har ila yau dai ana fuskantar matsaloli da dama eh, wahasatan tsakanin direbobin a adaidaita sahu da kuma fasinjoji sa'annan kuma eh, akwai matsala na hatsura da ake fuskanta rahotanni ma da suka fito baya-bayan nan sun nuna cewa yawan a daidaita sahu da hatsuran da ake fuskanta eh, kusan na a daidaita sahu ne ya sa aka samu adadin ya karu kuna da wasu matakai ko kun hada kai da hukumomi domin wayar da kan direbobin a daidaita sau domin ganin cewa ba fuskanci irin matsaloli da ake fuskanta a yanzu na yawan hatsura ba. Gaskiya ne, wanga magana mun jiji shi, amma da muka bincika muka ga abin ba tabbataccen magana ba ne. A daidaita mutum nawa ke ɗauka uku. in ya yi hatsari bai taba kashe mutum uku duka ba amma dai a daidai tana hatsari ba wani abin da bai hatsari amma mota na iya kashe duka a takaice mun tara 'yan adaidaita muka gaya musu ga abin da muke ji hatsuran gada ke faruwa za a hana mu aiki in ba tukin ganganci ba aiki a hana kuma da ne kuma za mu dakatar da tattaunawar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da ita. Yanzu a madadin Alhaji Usman Shehu shattiman Sarkin Zangon Kumasi kuma Sarkin Adaidaita na Kumasi da wakilin mu Hamza Adam da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Julie Gresham da ta daidaita mini sautin shirin. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla yanzu sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta imel. Sakon farko a yau naku ne hadabi mai kwamfuta mai yama da Adamu A Hamza Daura sai Comrade Ilyas Yakubu Digawa da sanusi madatai da magara a ƙarshe da isa jikan mai sage turo kuka ce salam voa hausa na murya amurka a yau mun shigo wannan fili ne domin ku bamu dama mai kira ga tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya wato alhaji atiku abubakar da ya yi haƙuri akan yadda wannan shari'a da ya shigar ta kaya inda rai da rabo sai saƙo na gaba da ya fito daga alhaji umar foreba gashuwa kace salam voa hausa muna addu'a ga al'ummar garin faskari ta jihar katsina Allah ya fidda su daga halin da suka tsinci kansu sakamakon addaba da 'yan bindiga suka yi musu. Amin. Sako na gaba naka ne Sani Muhammad shindo Ungo Karofin Madaki a jihar Bauchi, Najeriya. Kace salam VOA Hausa a madadin al'ummar mazauna gundumar maji daɗi bi a ƙaramar hukumar Bauchi. muna mika kokenmu ga mai girma gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad ɗauran bauchi da ya taimaka ya kawo mana babbar makarantar sakandare wato senior secondary school a kundumar mu domin a gaskiya 'ya'yanmu na fama da bakar wahala wajen tafiya mai nisa kafin su je inda suke karatu da fatan wannan koke namu zai kai ga kunnuwan ƙauren bauchi sai saƙon da ya fito daga shehu adamu rijau inda ka ce salam voa hausa a gaskiya mun yi mamakin kalaman mawaki dauda hutu rarara akan shugaba buhari ko da yake ba abin mamaki ba ne domin ko inuwar mutum takan guje shi to idan baya cikin rana allah dai ya tsare mu da yin hali irin na kaza mai ci ta goge baki sai sako na karshe da lokaci ba mu damar dauka a yau na haɗin guya da ya fito daga malam abubakar ankuri lakwaja da bala na yashi lakwaja sai abdullatif tanko na yashi lakwaja a jihar kogi najeriya kuka ce salam voa hausa don allah ku ba mu dama mai kira ga al'ummar lakwaja da kewaye da mu ci gaba da zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mu zauna lami lafiya da juna ba tare da wani bambanci ba don haka ma muke ganin ya kamata ku zo mu tattaru wajen maulidin fiyayyen halitta a gidan marigayi alhaji gambo ba sambo unguwar madabo lakwaja to masu sararo sai a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana mu kuma mu ci gaba da karanta muku sai an ji muku. To madalla masu mu kamar mu naɗe tabar shirin a sauraro wannan. Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice ga Maryam. a takaici jiragen yakin Isra'ila sun jefa bama-bamai a maboyar Hamas da ke karkashin ƙasa a arewacin ziran Gaza a cewar jami'an sojan ƙasar da safe yau Asabar a zaman wani bangare na faɗaɗa hare-hare ta ƙasa da ta sama da suke yi domin kawar da yankunan da mayakan Hamas ke iko da su bayan harin da mayakan suka kai a kudancin Isra'ila makonni uku da suka wuce. rundunar tsaron isra'ila ta ce jiragen ta sun kai hari a wurare da yawa a ƙarƙashin ƙasa sun kuma lalata muhimman cibiyoyin sadarwa lamarin da ya janyo katsewar hanyoyin sadarwa kusan gaba ɗaya ga al'ummar gaza kimanin miliyan biyu da ɗugu uku jami'ai sun ce an tsinci gawar robert card wanda suka yi imanin cewa shi ya kai harin harbin da aka yi a jihar maine da ke arewacin amurka michael soschok kwamishinan kula da lafiyar al'umma na jihar ya faɗa a wani taron manema labarai cewa kad ya mutu ga dukkan alama sakamakon raunin da ya ji daga harbin bindigar da ya yi wa kansa gwamnan jihar janet mills ta ce an gano gawar kad ne a garin lisbon falls da ke jihar maine hukumomi sun yi ta neman ka dangane da wasu harbe-harbe da aka yi ranar larabar da ta gabata a wurin wasan bowling da wani wurin cin abinci da shan barasa a garin lewiston da ke jihar maine Wata matashiya mai suna Armita Jaravan, 'yar shekaru sha shida da haihuwa ta rasu bayan wata arangama da ake zargin ta faru tsakaninta da jami'an tsaro dangane da saba dokar sanya hijabi ta iran a cewar kamfanin dillancin labaran irna na kasar a yau asabar to masu sauraro baki daya da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin murin dola da ta na gabatar da shirin sai fiona nan dudu da ta ba da umarni da injiniyan mu na yanzu mr alfendro hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ji ku.